kada amsakta al-kalama ka dubi rayuwarka lokacin da ka ɗauki za ka tsaka surar ta ga yana ka ɗauki alƙalami za ka rubuta ko wasiƙa ko wani assignment ko wani menene daga irin yadda kake yi wa huwa jama'a alƙalamin dai farkon ka kalle shi jama'a jama'adun sai da rai da in ka kafa yi maka abin da ka so za ka ga wani ina rubutu kaban wasa eh, bai ke da sunan jama'adun wa wata'atahu ala kirtasin kirtasu shi ma jama'a a shi ke nan yanzu a yi na ake amman lillazi ajara tilkal ma'ani kaga sai ma tambayar ta ka ta ɗan kyauta ta ɗan yi mata shimfida daga lokacin da mutum ya sako alƙalami ya tsora a kai ka lura yadda abin da alƙalami jamadu kirtasu jamadu sannan ya tawalla domin bai ni ba anwa ul'ikabi daga ina ta haihuwan dukkan na je na koma baya ne ba to amma mu ba shi ce famanin lazi ajara tilkal ma'ani ala kalbika Wani ne ya koro wannan ma'anoni a zuciyarka wara sama ha fi zihidika haka ke tsafata kana rubuta shi a waje eh afaman alladhi ajara tilka al-ma'ani ha a tilka al-ma'ani da lakal ne ma'ani ba wancan akwai kofi lakal ma'ani amma ba daidai ba ne faman alladhi ajara tilkal ma'ani ala qalbika sai kaga ma'anan ba ita ta zuwa zuciyarka ba Warasa maha ya zana ta fi zihnika sai ga shi kana zana shi cikin takarda ko ka zo wa inna fi zalika la ibra hmm? me a ina nan ina ne oh shi na ai ba shi ne magana ba falaful ma'ani ne ba haƙaƙaƙe shi ne wannan tilkal ma'ani ba farakul ma'ani ne ba ala kalbika wala sama hafi dhihnika yau ga shi kana ta aje shi akan takardar thumma ajara al-ibarati sannan ya zai gudanar da ma'anoni addalati alaiha ala lisanika zuciyarka abinda musamman wanda ke rubuta abu ta yake a ah, yi ma rubutu kake in ka shi zo littafi kake rubutawa ka zauna ainihin in ka ajiye ayan ma'anan ayan ka da ai za gani kana ta kawo kaza wannan ayi ta kaza wannan abu shi ne kaza wannan shi kaza wannan yi in ka kanta lokaci sai baka sha'awa kai kanka ajara al-ibarat ad-dallati alaiha ala lisanika thumma harraka biha bananaka daga nan shi kuma Allah ya motsa ma yatsunka hatta sarar wannan ƙasa a cikin sai ga ma'anan ga ta a zane a cikin wannan takardar cikin sha'awa ma'anahu an ajabu min suratihi to ma'anan abin kuma ya fi bai sha'awa daga surar rubutu rubutu yana ba ka sha'awa na gwani to amma ma'anan da ciki kuma ta fi burgewa fata ƙadai bihi ma'aribaka ka biya bukatunka wato balliga bihi hajatan fi sadarika yace ita da ta bukata da take zuciyarka musamman wasika ma wa tursiluhu ilal al-aqari ma'iya ka tura ki zuwa sasanni masu nisa wal jihatul mutaba'ida fa yaqumu maqamaka wannan rubutu sai ya tsaya a matsayinka Wai ya tarzana hankali ya fassara ka? Wai ya takalla mu al'adar da ya cika? koma maƙaman rasuluka rubutun? Kai tsaya a matsayin mazan ka? Wai ya Ya maka fa'ida? Mala ya joji mantun silhu. Wanda ka aika bai da biyan bukata Sau da dama, a kan ce ma ah, sa aikin yana hutar da kafani amma bai hutar da zuciya amma in a rubuce ne zai hutar cewa man allama alkalam babu wanda ya sanar da kai wannan sai wanda ya sanar da alkalami man allama bil kalami allama da insana ma lam ya'lam wa ta'limu al kalami koyarwa da alkalami ya al maratib thalatha yana lizimtar da martabobi uku مرتبة الوجود الجهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي مرتبة تتركو فرقو أبين ساممي أقوى الوقت سنة ساممي ألفظي bayan nan samamme a rubuce. Kada فقد دل التعليم بالكلم على أنه سبحانه هو المؤتي لهذه المراتب معنى قياد دل التعليم تعليم بالكلم ينالون من على أنه سبحانه هو المؤتي لهذه المراتب ودل قوله خلق خلق الإنسان على أنه تنشور يؤذي الوجود العيني إنها تعمد صاموة أصل الوجود العيني فدلت هذه الآية مع اكتسارها تارد تكونت ووجازتها أي شيء ما دينه إن تكتواني وهو فصاء وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأثرها مستند مسندة مرتبة ساموها دباء أنت أنجن جنة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وعاما haka ya ambata mana halittan nan guda biyu da karantar wannan guda biyu halitta gaba ɗaya da kuma halitta ke kwakwa wata aliman shi mai kafin wa amman wa zakara min sifatihi ta hakuna kike ismal akram allama bil khalaq al insana ah, علمه البيان وانسكم دي أكرنا إسراء الذي فيه كل خير وكل كمال شيء أكرم جنا فله كل كمال وصف ومنه كل خير فعل فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله wa hadal khalqu wa ta'limu halika wannan da koyar wannan inma nata min karamihi wa birrihi la min hala eh, da aku ba bukata ta kai shi ba ila zalika wa huwa al yujudi ina ba da fa'ida abin da wancan bai ba da shi jadai ba da fa'ida kawaki bu